daidai da 22 ga watan mai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkar mustahabba laili wa nahar na al'imam abu zakariya محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مدوكين sarki مي ساكيا da الخير har yanzu muna ƙarƙashin littafin da malam ya kira da ba kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafi sala ta inda malam ya bi yana firfitar mana da gaɓoɓi na bayanai a irin abubuwan da ya kamata mutum ya yi a cikin sallah da kuma do'e da zikirori da zai yi a bayan sallah da zumala ya komo yana ware salloli ne daban-daban daban a inda ya mana bayani akan sallan asuba ya mana bayani kan sallan azahar to a yau za mu tashi babi na hamsin da shida daga cikin jeren giyan babubukan wannan littafi na al'azkar ya ce babu ma ya ho ba'ad al'asri ila gurubi shams babin da zai mana bayani akan me mutum ya kamata ya rika faɗa tun daga bayan sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana shin kawai za ki zauna ne ke shantake kina bacci ko ki shantake kina kallo ko ki zauna ki shantake kina hira ko ku akwai wasu zikirori da wasu addu'o'i na musamman da ke ake da buƙatuwa zuwa gare ki ki rika yi saboda ya haɓaka imanin ki ya ɗaga ki a wajen Allah madaukin sarki har kullum kamar yadda nake ta faɗa shi iblis yana nan ya kasa ya tsare ya yi kaka gida a kan hanyar kowace alkhairi da zai ƙara so gare ki abin da yake bukata shine duk abin da za ki samu ɗaukaka wajen allah karki samu domin kun san iblis yana da don dangane da tashin kiyama yana da yaƙini akan wuta da aljanna yana da ne a kan sakamakon makangara domin shi iblis nan ya zauna a sama tare da mala'iku ai komi ya gani ya san wasu abubuwan da ilimin shi kai ga sani to amma da yake Allah maɗaukin sarki ya kaddare ga halin da zai zama sai iblis ya amma kan shi bisa mashi'ar da Allah maɗaukin sarki ya ba shi ɗan dama a kanta ya ga kangare ma Allah madaukin sarki ya bijire in yi haka to wannan zai taimaka ma abin da shi yake so shi ta ɗauki matakin tsaurarewa da taurare ma dokan Allah har ya tsinci kanshi a inda ya tsinci kanshi a nan kar mu manta shi ɗan ya yi alkawarin cewa ba zai taba barin al'umman annabi su bi abin da Allah maɗaukin sarki yake so ba ballantana su sarara a lahira kun ga waɗannan abubuwan da ake cewa mu yi ga darajansu ga ladansu ga ɗaukakansu ga alkhairan da ke ciki to sai mun yi da gaske iblis zai bar mu biyu domin duk yadda mu kare rayuwar nan da daɗi ba daɗi dai lahira za mu wanda ya bi Allah a lahira kuma akwai aljanna wanda ya bijire ma Allah kuma akwai wuta kuma Allah maɗaukin sarki bai shirya fasa lahira ba kuma ba bai fasa kuma ba gida na uku ko dai gidan ni'ima ko kuma gidan azaba to duk wanda kika ganta a cikin ni'ima a lahira to anan duniya ta yi aikin shiga wannan ni'imar na ba ku shawara waɗannan alheran da muke karantawa kar ki sake ki sakaci da su alherai ne wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa duk wata ruwaya daga cikin ruwayoyi da muka karanta wacce bata inganta ba to ba mu aiki da abin da ke cikin wannan sai mu aje domin ba mu danganta mu annabi abin da bai tabbata daga gare shi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace taqaddama ma yaquluhu ba'da al-asr ba'da az-zuhri wal kazalika a baya mala yace mun riga mun gabatar da bayanai na ire-iren zikirori da addu'o'i da ake son mutum ya rika faɗi bayan sallar azahar da la'asar wa ta habbul iksaru min azkari fil asri istihibaban mutaakidan istihbaban muta'akkidan mala yace kuma an so mutum ya yawaita yin zikirori bayan sallar la'asar mustahabbaci mai ƙarfin gaske fa inna has-salatul wusta saboda sallar la'asar ita ce sallah ta tsakiya ala qawli jama'atin min as wal khalaf a bisa zantattuka na malaman farko da ko malaman da suka biyo bayan su wa kazalika tustahabbu ziyadatu li'tina'i bil azkari fi subhi haka ma malamai suka bada karfi wajen kwaraitar da al'umma dangane ta yawaita yin zikirori bayan sallan asuba fahatani salatani malaci kun ga waɗannan salloli guda biyu asahu ma qila fi salatil wusta duk wani bayanai da malamai suka yi game da sallar tsakiya to babu bayanan da suka tabbata suka inganta kamar cewa sallan asuba da sallan la'asar ɗayan ciki ne salatul wusta to amma hadisi ya tabbata annabi yana cewa salatul asri hiya salatul wusta sallar la'asar ita ce sallar tsakiya wa yustahabbu al-iksar min al-azkari ba'da al Malam ya ce haka ana son mutum ya yawaita zikirori bayan sallar la'asar wa akhirun nahari aksar musamman can ƙarshen ƙarewan yini dab da shiga magariba to ana son zikirorin su ninnunku zikirorin a ƙara yawansu zikirorin su ƙara kwari da yawa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa sabbih bihamdi rabbik lalle ke tasbihi kana mai gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin bullowa rana azkar na safe kenan azkar da ake da safe ana yi ne kafin bullowar rana da safe bayan sallah asuba lokacin da gari ya sha haka to lokacin ake yin waɗannan zikirori da ake yi wa qabla ghurubiha da kuma kafin faduwar rana shine bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi can irin biyar biyar da rabi ɗin nan zuwa shida to lokacin ne ake son ki zauna ki azkar na yamma duk abin da kike yi a lokacin ki daina domin bai kai wannan azkar muhimmanci ba mun gano wannan da kyau ko in zaki zauna kina girki ne a gaban murhu kina zikirori ko ma dai ya za a yi ki amma kar ki kuskura ki sake ki sakaci da yin waɗannan zikirori saboda akwai alkhairai masu ɗimbin yawa a cikinsu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan aya ita ce ta ɗari da talatin cif daga cikin surta tsaha wa Allahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗa cewa wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal idikar ku yi tasbihi kuna masu gode ma ubangijinku da yammaci da kuma jijjifin asuba mun gane wannan duk waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da lokutan da ake yin zikirorin safiya da kuma zikirorin da ake da yammaci wannan ayan ita ce ta hamsin da biyar cikin sota ghafir ina ba ku shawara ku tabbatar da kun zaunar da 'ya'yayanku 'yan mata su irin waɗannan zikirori da ya kamata a ce sun tsare sa irin wannan lokaci nasu na ƙuruciya idan ya zama ba su tsare ba to kusan wasu ko daga cikinsu a irin wannan lokacin ne suke fama da matsaloli na masu wallahi a yi a yi a yi wannan matsalan ya rabu da ita wallahi ya ƙi rabuwa da ita tunda sun ɗauki shekaru suna tare ya ɗauka shi ita ne ita ma ta ɗauka shi duk yan uwan juna suka ɗauki kansu to ina ba ku shawara ku tabbatar da 'ya'yanku yamma na yi dab da lokacin azkar ku zaunar da su ku ce su azkar kuma kika bar su ko ƙarshen ta shiɗan ya zo kawai ya hana ta tana zama sai ɗauke ta da bacci gangaɗi ya kama ta ta ƙi daga lokacin da ta shiga cikin matsala irin wannan na masu da ke da mijinta da 'ya'yanta sun gama jin daɗin rayuwar duniya kenan za ku gazgata mu duk wacce take fama da matsalolin masu don Allah ya take mazan take ciki kenan kullum ana wajen masu magani kuma son zuciya irin na mata su kiyaye waɗannan abubuwan da gashi Allah faɗi yake cikin Qur'ani ba waje ɗaya ba waje biyu ba waje uku ba amma ƙiri-ƙiri mutanen musiki Yanzu tsakanin da Allah wacce ta ƙin waɗannan zikirorin da wa take rikici eh wallahi da Allah take yi domin Allah madaukin sarki ne yace ayi Allah madaukin sarki ne ke san ayi Allah ne yayi umarni da ayi amfanin zai koma zuwa gare ki ne in kin yi ki samu tsaro a duniya sannan ki samu kyakkyawan sakamako a lahira amma shi zai zo nuna miki ba wani abu ai je kin yi da safe kin yi ba sai kin yi da daddare ba ai ga miki shi yasa sai a ce wai me yasa su aljinin nan kullum mata suke kamawa an san wannan shine mata sun fi kowane halitta cikin halittun Allah sakaci mun gano wannan shi yasa dole shedanin aljinu su rena su kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu wa qala ta'ala haka Allah maɗaukin sarki yace wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a ranka tadarruan wa khifatan kana mai kankan da kai sannan kuma ya zama ambatan Allah naka ya zama boye wa dunal jahari min alqawl ya zama baka bayyana wani ya ji ba bil wal asal mahallu shahid kenan za a yi zikirin da safe kuma za a yi zikirin da yamma kun ji yanzu Allah yana ta nannagawa da ta don Allah in ba ke zikirin nan ba Allah ya cuce ne in kin yi wa zai amfana ke ce ba kin ji aya kalla guda uku aya ta ɗari biyu da biyar cikin sot arab mai wannan abin ya bari wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa ki hura wannan abin wai wani zai same su yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal Allah maɗaukin sarki ce za a yi tasbihi a cikin waɗannan masallatai ana ambatan Allah da safe da kuma yamma rijalun masu wannan aiki su ne wasu mazaje Latulhihim tulhihim tijaratun wanda kasuwanci baya shigaltar da su wala bai'un ko sai da saidawa an zikrillah daga ambatan Allah a zamanin sahabbai su zuwa suke su samu waje su zauna a masallaci waɗannan azkar ana yi tare da su kun gano wannan da kyau ko ma'ana ana zazzana kawai ta azkar ɗin shi amma babban abin takeici shine a yanzu ba zuwa yake masallacin a zauna ba illa asar yayi ambaci Allah sai mutanenmu sai suka canza in suka zo suka zauna a masallaci ba zabin da suke yi sai suka koma suna hirace-hirace da malamai suka bayyana falala da daraja da martaban masallaci cewa bai halatta ya wannan abu ba to sai suka ɗauki waɗannan hiran sai suka mai da su dandulla ce dandali kaza dandali kaza za a taru bayan la'asar a farkon musulunci ba zaman hira yake yi ba zaman ambatan Allah yake yi kun gano wannan da kyau ko to kawai lokaci din su sai suka mai da abin zaman waɗannan gulmace-gulmace da herace-herace da ake zama ake yi shi sa kowa ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu waɗannan ayoyi guda biyu sun zo cikin sotun nuri ayata talatin da shida da kuma ayata talatin da bakwai mala ya ce wa kad kadda anna ma bayna asiri wal malamai sun bayyana cewa abin da ake ce ma asal shine abin da yake tsakanin sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan shi ake kira da al'asal to kun ga waɗannan awayin sun yi bana bayani akan ana yawata zikiri bayan la'asar musamman yau juma amma za ka je ka samu wata ruwa ruwan tafa tabba za ki samu matan da ta shekara ba ta zikirin safe ko zikirin yamma ba kun gano wannan da kyau ku ba abin da ya dame ta da wannan kawai tana rayuwa ne da ka shi sa in kin san da irin waɗannan ku to aikin nasiha ya same ki ki maza ki je ki faɗakar da su cewa abin da take yi to ba daidai bane ta tuba ta bari Allah ya tsare mana mu hadisi na 211 daga cikin jeren giyan hadisan al-azkar mala yace wa rawaina fi kitab ibn sunni bi isnadin da'ifin mun ruwaito wannan hadisi a littafin ibn sunni da isnadi mai rauni an anas radiyallahu anhu qala daga anas allah ya ƙara mashi yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na biya ce li'an ajlisa ma'a qaumin in je in zauna tare da mutanen da yazkuruna Allah azza wa jalla suna zaman ambatan Allah min salatul asri tun daga sallar la'asar ila an tazruba shamsu har zuwa faduwar rana a habbu ilayya wannan shi fi soyuwa a gare ni min a o'tika samaniyatan min walad isma'il sama da yanta yaya takwas daga cikin yayin isma'il sune yayin da suka fi kowane ɗa daraja a duniya a ce a kama guda takwas bayi ya je siye siye yantar da su saboda Allah to ya zauna ya ambaci Allah daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana ya fi son wannan kuma yanta bawa kwaya ɗaya darajar da ke cikin wannan shine ana ma mutum gafara adadin gaɓoɓin jikin bawanne ne a ninka mai wannan takwas to gare ya zauna ya ambaci Allah bayan la'asar har a jibke faɗuwar rana to wannan ya fi amma sai dai wannan ruwa ce da isiya ibn sun ne fitar da ita a lamba hadisi na 670 Allah ya sa mu dace babi na hamsin da bakwai babu ma ya ƙoluhu iza sami a zanil maghrib wannan babi zai yi bayani gani da me ya kamata da mutum ya riga faɗi ne a lokacin da ya juwo kiran sallan magariba kun gano idan kika juwo kiran sallan magariba me ya kamata ki riga faɗi bayan da kika juwo wannan kiran sallan malai ce rawaina fi sunan abi dawud wa tirmidhi an ummi salama radiyallahu anha qalat allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annabi ne ya karantar da ni an aqula inda azanil maghrib a lokacin da nazo kiran magriba ana kula in rika fadi a lokacin da naji ana kiran sallan magriba in ce allahumma haza ikbalul laylika wannan shine farkon bullowan daranka ya Allah wa idbaru harika kuma yininka ya juya ya tafi kenan wa aswatu du'atika kuma wannan shine saututtukan masu kira zuwa gare ka faghfirli Allah ka gafarta ne wani hadisi malice da'ifun hadisi ne mai rauni qala tirmidhi haza hadisun garibun tirmidhi yace wannan hadisi ne garibi in tirmidhi yace hadisi garibi yana nufi hadisi da yake la na arifuhu illa min hadha alwajh yace gaskiya shi bai san wannan ruwaya ba kwata kwata sai ta wannan fuska a cikin isnadin akwai wata bayar Allah mai suna Hafsa binti Abi Kathir la arifuha tirmidhi yace mu ba mu santa ba wala abaha kuma babanta ma ba mu san shi ba wa ma'azalika zalika faqad sahu al-hakim wa faqahu zahabi duk wannan jahala din kuma aka samu al-imam al-hakim ya ce wai hadisi ne ingantacce kuma al-imam al zahabi ya mara mai baya akan haka duk da waɗannan majahil da aka samu a cikin ruwaya wannan hadisi bai tabbata ba Allah ya sa mu dace Abu Dawud ya fitar da hadisin a lamba na 530 haka tirmidhi a lamba hadisi na 3583 babi na 58 babu ma yaquluhu da salatil magribi babin da zai mana bayani don gani da bai ya kamata mutum ya riga faɗi bayan da ake sallan magariba mala ce kad kaddama kariban. bayani ya gabata kaɗan nan annahu ya ƙulu a ƙiba kulli salawat al'azkar mutaqaddima cewa mutum ya rika faɗin waɗannan zikirori waɗanda suka gabata wa yi sahabbu an zida kuma an so mutum ya ƙara fa ya ƙulu ba da an yi salli sunnatul magrib bayan da ya sallan magariba tsaf to ana son ya ƙara faɗin waɗannan zikirorin da za mu zo mu zayyana su yanzu hadisi na ɗari biyu da uku mara ya ce mara wai na hufi kita ibn sinni shine abin da muka ruwaito cikin littafin ibn sinni an ummi salama daga matan annabi ummu salama radiyallahu anha qalat Allah madaukin sarki ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan sarafa min salatil maghribi cewa annabi idan ya kare sallan magariba ya da baiti sai ya shigo ɗaki na wa yi sallin raka ta ne sai na fila raka biyu sun ya ƙolu fi ma ya da'u to cikin addu'o'in da annabi yake bayan ya gama wannan nafila sai ya ce ya muƙallibal qulub ya Allah mai jujjuya zukatan bayi wal absar ya mai jujjuye idanun bayi sabbit kolobana ala dinik Allah ka tabbatar da zuciyarmu akan addininka ibn sunni ya fitar da wannan ruwaya a lamba hadisi na 658 sai dai wannan ruwaya mala ce da ifin ruwaya ce mai rauni fihi fa buna ajlan a cikin isnada hadisi akwai ata dan ajlan matrukun shi mataruki ne a hadisi bal utlika alaihi ibn ma'in wal fallas wa ghairihima an samu ibn ma'in da al-imam al-fallas kai tsaye sun yi magana kai sun ce mashi mutum ne wanda suka danganta shi da ƙarya kwaranta ta tahzib lamban tarjama na 391 Allah maraukin sarki ya samu dace hadisi na 214 malam ya ce wa rawaina fi kitabi tirmidhi mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin tirmidhi an umara bunu shabibin qala daga umara dan shabib ya ce Kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب duk wanda ya karanta wannan zikirin so goma bayan da ya sallan magariba ba asallahu ta'ala lahu maslahatan Allah zai da wasu mutane ko wasu mala'iku ɗauke da miyagun makamai ita suna kiyaye shi mina shaitan daga shaitan hatta yusbiha har sai ya kai yamma wa kataballahu ta'ala lahu biha ashara hasanatin Allah zai rubuta mai lada manya-manya guda goma mujibatin waɗanda kowane ɗaya ya isa tabbatar da shi ya shiga aljanna wa ma'a anhu ashara sayyatin sannan za a kankare mai zunubai manya-manya guda goma mobekatin wanda kowane ɗaya ya kai kai shi wuta wa kadan bai bi adila ashara sannan wannan abin da ya daidai yake da yanta bayi guda goma muminatin bayan ma ba gama gari ba muminan bayi mun gano wannan da kyau ko tirmidhi ya da wannan hadisi a lamba hadisi na dubu da ɗari biyar da talatin da hudu haka al'imamun nasa ya ta da sha kitaba amalil yomi wal laila a lamba hadisi na ɗari biyar da saba'in da bakwai da lamba hadisi na ɗari biyar da saba'in da takwas allah maraukin sarki ya samu dace kun ji fa zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir nan kwaya goma bayan magariba ina da yakin jiya a masallacin nan zai wahala a samu mace goma wanda ce wannan zikiri sau goma da wahala haka cire hijabin ki anan kin sama anan sa hijabi anan eh wata ta sani hmm eh shi'a saboda sun ce nan ɗin mace shi ne al'aura yan shi'a shedanu ne abin da aka ruwaito ne sa ƙabi. kun gano wannan da kyau to ahlus sunna sun ɗauki sa ƙabi matan annabi suna sawa saboda suna ƙin matan annabi sai suka ce kar a sa ƙabin amma ɗinka hijabi sai rufa nan nan ne al'auran nan amma dan shi a yi tsinannen halittar Allah ke Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bari mu karanta talikin da malai kan hadisin sannan mu da lahu ba'atha Allah ta'ala lahum maslahatan yatakaffalunahu cewa da annabi Allah zai turo wasu mala'iku ɗauke da makamai suna gade shi al maslaha qaumun ma'anan wannan shine wasu mutane ne allazina na sugur wanda suke aikin tsaron kan iyaka min al'adu saboda karin makiya su faɗo magari mu maslaha li annahum yakununa zawi silah an kira su da maslaha ne saboda su wasu mutane ne wanda suke dauke da makamai aw li annahum yaskununa maslaha ko kuma suna tsayawa ne akan iyaka wa hiya sugur wal marqab da wajen da ake sa ido ya kunu fihi a kawamun yarkabun al'adu ana aje mutane su makalkale a wajen suna sauraron zuwan makiya li Allah ya tarakuhum ala gafla don kar makiya su faɗo garuruwan musulmi a lokacin musulmi sun gafala fa'iza ra'auhu a'limul ashabahum in sun hango su sai su yi marmazar sanar da mutane Liyata a ta'ahabu lahu don su kintsa ma afken da za a yi musu kun gano wannan da kyau ko to waɗannan mala'iku ne Allah yake kawo mutum su tsare shi tun daga magariban har safiya amma shi ɗin zai zai ce kakki kin gaji shi sa kina kwance cikin dare sai ki ta ihu eh wani an zai da gudu kin firgita kun gano wannan da kyau ko ko kuma kin kwanta kina bacci ki ta surutu cikin dare ki ta ba da labaran abubuwan da kike da rana ki ta maimaita kaza da kaza da kaza duk ga waɗannan abubuwan da rashin azkar ne da mutane ba su yi malam ina mafarki an biyo na da gudu ai kama ki ma amma kusan kama ki kin ma ci sa'a ne da kika gudu ba an yi an yi zikiri kin ki ba ai tukuna ko wannan zikirin wahala yake da shi wannan wajen shi daban sannan wajen sauran zikirori da ake na yamma da na safe da na bayan salloli su kuma wajen su daban kun gano wannan ana ta ƙara miki aiki ne saboda ke kin zo duniya aiki ne don in kin mutu kin je lahira za a biya ki sakamakon aikin ai kun gano wannan za ki kwasa kamar kina zubin kina adashi ne Allah akwai ranar kwasa yana nan zuwa in ko kin ki ko za ki je lahira ki ga wasu bayan suna ta kwasa suna ta kwasa ke kuma ba abin da yake kwasa Allah ka raba mu ranar kwasa ba abun kwasa gare mu قال الترمذي مال الترمذي لا bi ammara bun شبيب sama'an min annabi. شو wallahi ne ban san inda wannan shabib ya ce a umara dan shabib aka ruwaito cewa ya karatu a hannun annabi ba qultu wa qadara wa an-nasa'i fi kitab amal al wal layla yace <clears throat> an ruwaito hadisi a cikin amalin yomi wal laila na al-imam a nasai min haka za hakaza wasani an umara na biyu ce daga umara har rajulun min al’ansar ansar da kuma daga wani mutum daga cikin mutanen madina qala al-hafiz ibn hajar yace abul ƙasim bin asakir hadha sani huwa tsawa wannan ruwa na biyu ita ce daidai قوله مصلحة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام بالحاء المهملة وهم الحرس شيني tsaro za a tsara mutum daga dukkanin abin da zai iya cutar da shi ya kware shi a rayuwa muddin dai mutum ya tsaya wajen karanta waɗannan zikirori yadda ya kamata Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin yanzu waɗannan zikirorin duk da muke ta bayanin za a yi lokaci kaza za a yi lokaci kaza za a yi lokaci kaza wai wane ne karantar da mu waɗannan zikirorin da za mu yi ba manzo Allah ba eh annabi yana da daraja a idan mu ko bai da shi in eh, sai aka waye gari ba wai sahabban annabi da muke ta godo cewa a daina zagin su da cin mutuncinsu ba an koma yanzu shi kan shi annabin ake zagi a ƙasan nan da hausa a cikin satin nan mai bari aka samu wani shekani a jihar kano mai suna abdullahi inyas a wani maulidin inyas da aka yi a kano duk da cin mutuncin allah da suka rika yi a baya sun yi waƙar lammelid wa lammelid kowa ya ji aiki. sun yi waƙan ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa kowa ya ji wannan sun yi rabbana rabbana rabbana shehu barhama da waƙoƙi iri-iri na cin mutuncin Allah ba wanda ba su yi ba damu da malamanmu in ce suna waɗannan abubuwan muna karantowa da larabci cewa ake ƙarya muke masu kun gane wannan da aka je wajen maulidin an ba shi dama ya ta maganganu yana gama an turo man sakon muryar nashi naji duka da raddojin da malaman sunna suke mashi Allah saka masa alkhairi babban abin ta ke ci cikin abubuwan da yake faɗi ya ce su yan hakika ne ba za su ɓoye ba ba su jin kunyan uban kowa ba sa kaza ba sa kaza aƙida ce ta jahiliya jama'a ka zo ma al'umma da ita sai aka kasa ta biyu rabi sai aka bar ma waɗannan yan bid'a rabi sai aka ɗibo aka watso mana cikin ahalus sunna a ciki yana cewa ba abin da ya dame su da wani ilimi ko wani kaza mutum ya je ya wahala yana neman ya wahalar da kai shine abin da muke ji matasan mai yanzu su ce wai malamai na wahalar da su suna masa duk wannan raƙi da ci ana ta fada ana ta abubuwa mutane sun da su gane da me yake gaya masu to shi wannan ya fito da wautansu yana cikin bayani yana cewa ko sallah da ake cewa ai ba ruwansu da wata sallah abinda ake cewa sallah shine kawai ka kaunaci Sheikh Ibrahim Inyas ba wani zuwa makaranta ba wani ilimi ba ruwansu da wannan sharman banzan yi maganganu iri-iri da yake son yi maganganun suna da yawa ƙarshen magana sai ce kai bari ku ji ba ruwanmu da wani muhammadu kuma da muhammadu zai zo nan za mu sa kafa mu tattaka shi Allah. ba ruwanmu da shi ce da zai hawo buraka daga madina da ma ki gane da wani muhammadu ake tattaka shi mu yi maganganu na cin mutuncin manzan Allah don Allah jama'a a Kano Gateway ya ci mutuncin Kur'ani ya kashe shi an zazzagi annabi a waje-waje an yi fitintunu da kashe-kashe iri-iri jaridan disney ta zagi manzan allah ta nuna wasu karuwai ta ce ai ba zai ci bai san waɗannan ba an yi rigima ko duk ba wannan ai wannan ba waɗannan shehunnai na ɗariƙan tijjaniya da suka fito suna ca ba ruwansu da waɗannan ƙarya suke ba munafukai ne duk da hannun ake waɗannan abubuwan domin yaran nan waya koya musu wannan ilimi na faida da suke waɗannan abubuwan ba su bane tintina cikin littafin yaqutatul farida suke cewa ainihu ainul aini fafham isharati wai shi din shine ku fahimci isharar mu mai sharhin yaqutatul farida ad-durratul kharida yake cewa lauku shifa an haqiqatul wali ma'anan wajen shine da za a yi bayanin wali dalla dalla la'ubida da mutane sun kama bauta mashi linsilahin min ausafil ubudiyya saboda wai shi wali bai da siffan bayi domin ittisafuhu bi ausafin rububiyya shi yana siffa ne irin na Allah kawai wannan littafin an rubuta shekara ɗari nawa da ya wuce waɗannan abubuwa ake ta magana kai mutanen sun ƙi su yadda ana faɗin gaskiya yanzu don Allah in muka ja baki muka yi shiru ana cin mutuncin manzon Allah a ƙasan nan dan Allah na zamu je an ci mutuncin sahabbai yanzu an komo kan Allah yanzu an duro kan manzon Allah kuma a garin nan ne lokacin da wani yaro dan gidan malam Usman a kusfa ya waka ya ci mutuncin Inyas ya wulakanta Inyas ya mai kata kata kun gano wannan suka komo suka taro su 'yan sufayen cikin garin zariya nan suna cewa yan izala ne suka yi za su kai su kara da bincike bincike sai suka gano ɗansu ne ɗan waliyinsu ne ma ya yi to cikin maganganun da suka komo suna yi suna cewa duk abin da za ka yi ka je in za ka zagi Allah wannan ka je kai da Allah in za ka zagi manzan Allah kai amma ka taɓa shehu mu wallahi ba zai yiwu ba duk ina nan da su a kasat kun gano wannan da kyau ko kuma barhama ya zaga gano wannan da ku na sa muku anan wai shehu barhama shi ya zo a hakikanin dan banza shehu dan aljanna shehu ne dan wuta gano wannan duk ba abin da ba su yi ba tsakanin da Allah wannan abin har yaushe za a daina yin shi mun san bala'in da Allah zai saukar a kasan nan sakamakon cin mutuncin manzon Allah wannan anya ba zagon kasa ne ake ma sabuwar gwamnati ba a haɗa ƙasan rikici da Allah don Allah ya cire hannun shi a kanta a baya fa mutanen nan suke cewa da azabu musulmi gara a zaba kafiri amma kalla abin da suka komo suna yi su gano wannan za mu zo zamiyar raddin wannan maganan za mu zo da maganganun da suka yi duka za mu sa nan kowa ya ci kuma duka ɗari ko ina da aƙidansu ɗaya ne su kansu ‘yan ƙadari yi sun faɗi irin wannan waɗannan abubuwan wallahi ba za mu shiru game da faɗinsu ba za mu ta faɗi muna ƙoƙarin wayar da kan mutane akan cewa wannan abin a bari gano wannan da kyau ko saboda wannan ƙimman shirka ce tsaban shirka ne ƙarara a zuwa na cin mutuncin annabi inda wani in ya muri ne ya yi da yanzu an je an bubbuge shagon shi an ƙona an kashe shi haka ne yanzu wannan mutum da ya wannan aikin a kano an kama shi hukumar hezba ta jiha ta bi ka'idan doka ta kai shi ƙara kotun shari'ar musulunci yau aka shiga kotu ana shiga alƙalin kotu sai ya ɗaga shari'ar mutane suka fusata suka kona kotun kawai kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan shari'a har ma a daga cewa suke kawai a yanke ta sun manta da ka'idojin shari'a na kotu sai a shekarar 20 ana yi to su ba su yadda ba a yanke mai hukunci ko a ba su su yanke shine suka je suka kona gidan malamin shi yanzu wanda nake waya shi ce kalla da gida hudu an kona su yanzu kuma an rushe su mutane sun dauki abin da ya kamata su yi wannan bannan ko dole mu fito mu bayyana ma Allah ba ma ciki kuma bai yadda ba saboda idan hukubanta ta tashi zuwa ta tsaya ga waɗanda suka ɗibo ta domin waɗanda suke su ranar asabar da Allah ya hana sun kasu gida uku ne mutanen garin akwai wanda sun yi sun akwai wanda sun ga an yi su sun yi shiru akwai wanda sun hana a yi sun da Allah ya tashi saukar da azaba sai ce fa an je nan ladina yan hauna an so'i wanda suka hana bannan kaɗai Allah ya tseratar Allah ce sai mu kama wanda suka yi taɓar gaza da mummunar azaba kun gano wannan da kyau ku to kun ga waɗannan abubuwan da suke faruwa mutane suna jan baki suna yin shuru game da su to balayin yana da yawa dan ya kamata zagin manzan Allah da aka yi duk abin da shugaban ƙasa yake ya katse waɗannan mutane a kamo su duk inda suke a yanke musu hukuncin musulunci shine hukuncin kisa ko sun tuba da duk wani wanda aka san yana waɗannan maganganu tintini muke faɗin mutanen fa ba su yarda da annabi ba inda sun yarda da annabi sa ce alkur'anin da aka saukar ma annabi suna da abin da ya fi shi so dubu sittin hmm? suladin fata ba cewa suka yi ya fi ƙur'anin so dubu sittin difa hashazin ba na zo muku da shi nan ba wannan kalmar kawai difa hashazin yin da so ɗaya in kika ƙara so biyu ke kara su uku to ta fi karanta salatul fati su dubu ɗari to so miliyan nawa ke fi ƙur'ani difa hashazi wannan kaɗi. duk ana ƙoƙarin cire mutane daga me daga bin annabi bin alƙur'ani sanin allah zuwa ga wani addini can daban wanda ya saba mana musulunci yan tsakanin da allah wannan shirkan ba zai haifar da fitina kasan nan ba na sha ba ku labari akwai yaron da ya taba zuwa nan unguwan nan layin manan nan yake can ƙasa ya zo gidan yan uwan shi daga Kano a bakin shi na fara jin cewa in Inyas Allah ne wallahi a bakin shi na fara ji shi kuma ko wani yaro a unguwan nan wanda a lokacin bai natsu ba yana yan bige-bige da yan abubuwa irin dai wannan harka irin nasu na samari na taurin nan da ya ji sai ga wanda ya fi shi iskanci sai cakko shi ce zuwa akwai malami sai ya waje na na ji wani irin surkulle na sai gaya min wai wai in yas Allah sai ko Allahu nuru samawati wal ard yana fara wannan hayaniyar sai ce Allah ya yi gaskiya da ya ce masu bin wata shabi su ne allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga al fitnati wa ibtiga ta'awili za su ɗauki nassin alkur'ani ko hadisi su bankara ma'anan shi don su cimma manufansu na rai kawai da ya gama ne mai nasiya ya ji ya tafi Allahi al'azim yamma na yi mutanen gidan suka hana shi abinci ya ji yunwa ya ji yunwa sai ya shiga makota ya sace rediyo aka kamo shi na ga ko wannan abin da dadewa fa tun lokacin masallacin nan in za a shigo rabawa ake ta jikin wani rumfan kwano da ke wajen nan lokacin masallacin ɗan tsuki ne bai wuce saho biyar haka ba ɗan kaɗan ɗan sau yan kubul-kubul ne haka nan muka kawo shi muna bugun shi in ana dukan shi in ya ji duka sai ce in yas tun lokacin ba kowa ma ya san in yas ba mutane suka ɗauka kai wannan to dan izala na dukan kana cewa in yas kana ƙara cewa ƙara kenan da ya ji zai mutu sai kuma kiran Allah to tun wannan lokacin suke wannan iskancin a nan nan dan magaji fa akwai shehin da ke raba aljanna baya sallah baya kaza yana cewa shi Allah ne har ma an kaje gidan shi gaje ana cewa annabi Musa annabi kaza yaushe aka aiko ka irin wannan iskancin ba sa sallah ba sa komai amma abin da nake cewa wai sarakunan mu na gargajiya da suke karambanin muna yin addini su nemo mu tsakanin da Allah waɗannan dan malaman su na masu tsafi ne yasa ba sa neman su yanzu ba sallan juma'a kai karfe tara a garin nan yan sanda da SSS suna ta hayaniya amma yanzu wancan da ya zagi annabi ni har yau ban ji fadan ta gabatar da shi ba sallan juma karfe tara ita ce matsalansu amma martaba da mutuncin annabi wannan ba matsalansu ba ne mun gano wannan da kyau ku kun ga waɗannan abubuwan da suke faruwa jama'a Allah al'adim sai mun tabbatar da 'ya'yanmu wai da suwa suke hudda na tsaya zama ku wannan maganin ne sai don kukula wallahi duk kwaɗayi da za ku sa ku ku daina sa shi kina da kanwa ko kina da ya wane ne zai zo neman aurenta waye an waye gari yanzu fasikai sun je sun nemi kuɗi sun samu da yawa sun ce ba 'ya'yan da za su nema su more su yayin ahalus sunna irin waɗannan masu miyagun aƙidin da shi'a iyayen ahalu suna suke nema saboda su kuma yaran mu suna da kwaɗayi wasu mu kuma suna da ɗabi'a na iskanci a zuciyarsu wannan iskancin ke kai su wannan wadan an gano wannan da kyau ko wannan iskancin ke kai su ga yarinyar da ka yadda da ita ka amince da ita tana bibiyan irin waɗannan yaran in iska suna fasikanci a gari mun gano wannan da kyau eh zaki mamaki zaki mamaki akwai kes ɗin da yanzu aka yake hannuna ƙawayen juna ne ɗaya ta aure ɗaya ba ta yi ba tare suke fita iskanci dukkaninsu ustazai ne kuma suna iskancin na suna jin samarin can daga yarinya mutum ne kirki za a tura ta makaranta sai ta biya iskanci tukuna sai ta abin har ta yi aure kuma suka ci gaba da abin sa haka bayan aure. ran nan wajen rabon kuɗi sai suka samu matsala matsala yi matsala har kes ya zo jina to da na kira ɗayan ne mata magana ta fara lissafo mu wanda suke cikin wannan aikin wallahi ta lissafa man mutane sun fi talatin tun na kun gano wannan cewa ne in na tashi karatu yanzu dan zan tashi da wuri ina son mu cewa da magana ne wancan ma ai tana yi waje kaza take zuwa wancan ma kaza kun ga kun san Allah na rantse da Allah ko kun ki ko kun so su kun sa ido kun ba ka ba za a zo ana babana daka Allah ya ge mun waje waɗannan yan iskan da suke waɗannan abubuwan sun ce sallah ba dole ba ne iskanci ko fa za su abin da suke so ce saboda kuna son kuɗi yarinya wata ƙosa ta aure eh in kin ƙosa ke aure a irin wannan yanayin don me za ki gaya malaman ki ba san da za ki yake aure cikin rufin asiri duk ba wannan shi ne sai su neman kansu inda suke so to duk masu irin wannan akidin suna tsaface tsaface suna samun kuɗi da suke ɓannace ɓannace iri iri suna fakewa da cewa ai waɗancan da suke wancan abubuwa to ai ba za a ji labari ba cin da ma ba a halin suna ba kun san Allah sai mun sa ido a cikin abubuwan da muke yi a ce aiki ta auri wani can wanda ba ku da aƙida tare wai kawai don kina son kuɗi ala gara ta mutu ba ta ran ba da dai ta muta irin wannan kidin ta je lahira ta shiga wuta gara ta mutu ba ta auren ba da imanin ta je lahira ta shiga aljanna za gano wannan da kyau ku abubuwa marasa daɗi su suna faruwa irin wannan kai Allah da shi kyauta to kun ji abin da yan samarin nan suke zagin manzon Allah suke fafur kuma kwanan nan ku kasa kunni za ku fara jin kasusuwa na waɗannan zage-zagen yanzu shi wanda yake cewa ta ci ta gere din nan fa kun gani wa cewa yake wai yana son a bashi sirri shehun shi yake roƙa wai ya bashi sirrin da ya ba Allah ya zamo da ɓoyewa wai sirrin da ya ba Allah ya zama ba iya ganin Allah ranar na tattara waƙoƙin duka ina son zan yi magana wanda kenan wanda kenan wata ƴar kaɗanci wanda kabiru gombe a cikin wancan wayan na yake ya ya sa a wani wa'azin ƙasa da aka yi ku gano ita kaɗai ne kawai anan to ni na so ne a ƙalla. ba kasar ba mu shiga yi mu kuma yi maku wannan magana kun ji kawai janibin da na kalla kun gano wannan da kyau ku. Allah ke san wane ne yake take waya da shi wane ne ko wace ce suke kawace da ita in ba ka ba kafin a fargafa Allah sai ku sha mamaki mun gano wannan dole na uban da wani shehi zai fito daga cikin su ko yace su ba da yamunsu ba kara bata mun suna su ba su ƙarya yake yi Sanda da suke waɗannan abubuwan ai ko ba magana da ba ga gaya masu ba kun gano wannan da kyau ku ba maganan da ba a gaya masa ba ga abin da yaran ku suke ga abin da yaran ku suke to sun ki su ci to bari ku ji bari ku ji abin da yake cewa to yanzu bayan wannan waka ma sun sake wada. kwarai an gano wata Ku sai zuwa yake fada ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gere barhama

barhama ne ubangijin kowa wancan wancan ku wancan kuma da suke dama tintin adawa kun san sai kun san wannan da wancan babban wayan na zo da ita da kun ji duk abubuwan da suke faɗi ababe ne miyagu na cin mutunci da ɓatanci ga manzon Allah fa sun yi waɗannan abubuwan tintini an ƙyale su an ƙi magana kan sun faɗa kan Allah har yau ba a gabatar da ko ɗaya a kotu an tuhumce shi ba kun gano wannan da kyau ku kuwa dai san waƙa lamele da walan yula da bai haihu ba haihuwan shi ƙarya ne duk sun yi wannan kun gane ababe miyagu sun faɗa kuma suna ƙara faɗa yanzu ga inda kuma ana faɗi har mutum ya iya sa lasifika yana zagin ahalus sunna gano wani. shi yasa ran nan nake gaya ma wani ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke kare su ya kun san Allah lokaci yana nan yaran nan naku da kusa ke su ba saiti ko sai sun ɗauko muku abin da sai kun sha mamaki Allah sai kun sha mamaki ai su wallahi tallahi menene ni ci za ku sani ba da yaran kun basu ba za ku sha mamaki fai to su dai sun san dai Allah maɗaukin sarki zai tarfa masa asiri yace kuna bannan kuna bannan Allah dai Allah maɗaukin sarki dai ya kiyaye shi yasa abin da ni ce muku ku sa ido ku to ku sa ido ku sa ido ɗari bisa ɗari duk wani wanda zai zo ku tana waya da shi ku sa ido waye mun gano wannan da ke ku wane ne ai ta yin daga makaranta yake su ina ba ku shawara ku yi marmaza ku daƙila wannan alaƙar wane ne zuwa bincike a kan shi ko ba zuwa za yi unguwa da binciken wai wane waye wannan yanzu misali a unguwan nan aka ce dan maguma ne sai a za tambaye ni wani ahlus sunna ne don ahlus sunna na maguma wanda yake tsaye gem na san shi wanda yake rawa ma na san shi ba wanda ban sani ba kun gani to irin wannan sai a bincike na hakika an auren za a yi sai a zo sai a yi amma dai a waye gida ce kina ahlus sunna a za a ce wai yarki ta auri irin wannan mai zagin Allah kun ji gaje lahira ki ce ma Allah ne eh ki je lahira ce ɗaya eh, ki ta auri mai zagin annabi saboda kawai son zuciya irin na son kuɗi kun gano wannan akwai lokacin da na taɓa yarinya za ta yi aure ne magana irin ba a ɗin nan za ka ce wa irin waɗannan da ba ustazai ba wai sun fi ne mai kyau ya ga ruwa ba ruwana

maganar mai tsoron kaina ta tabbata domin duk bauta in ba shi ba ba za ta yi ba. Kun ji wai duk bauta da mutum ya yi in ba shehu ya ma ba to ba za ka haye ba kuma barhama yake bauta ma. Ku ji wannan ba. Ku ji wannan maganganu. Kuma shi wannan ba komi kawai sun ci banza sun tafi. yau amma da rami sallan juma karfe tara don sarakunan garin na ba su taba zaman lafiya ba dole sai an aika an nemo mu an saba mu annabi gano wannan da kyau ko shi yasa dole ne a fito fili a gaya masu gaskiya abinda suke ba daidai ba ne ba sa kaunan Allah gaba ɗaya ba su ma san shi ba kuma ba sa kaunan manzan Allah gaba ɗaya ba su san shi ba kuma waɗannan mutane da suke wannan iskancin dole sai an hukunta su an gano wannan da kyau ku dole sai an hukunta su amma fa kwanakin baya kwanakin baya wani ɗan ɗariƙa ne fa ya zagi ya zagi dahir rubuci in kin ji raddin da suke mashi ɗan ɗariƙa a waƙe raddi ne mara kyau kata kata har da zagin nasar kabara an zagi dahir rubuci amma yanzu an zagi manzo Allah ina nan zan mai waya nan ce me za ka faɗi game da yanzu an zagi manzo Allah Bar ku ji wannan ni kiɗan ne ba na so iskancin duka da kiɗa ne ba wani abun da ba kiɗa kuma sai an sa an cashe da yawa sannan sai a fara ji har ba fara ba amma dole ko mu samu saboda mu ci farko rabbana rabbana rabbana shehu barhama waɗannan waƙoƙi a cikin waya na ire-iren sun fi ɗari daban-daban ko mawaƙa daban-daban haka za zo na lafiya kana nan zagi sun fara fitar da waƙan zagin annabi irin wannan halatin da sun fara cewa za su tattaka shi ko zai hawo buraka shi yasa kwanan zan fitar da raddin da zan musu kuma da maganganun zan ɗauko altafansu na da sun alakanta maganganun da maganganun shehunansu na yanzu da kuma waɗannan waƙe-waƙen gano wannan in ma sun ce ai malaman ba ce koma sai mu zo mu kawo ginshewa masaba wancan mutumin a neja da ya mata saba'in da wani abu da haka matsa cewa barhama in ya shi ma mata ɗari ai ana magana da na zo ne masu tafsirin tafsirin batiniya sai gashi ya tabbata a cikin aƙidansu sun ciro a qur'ani wai mata 99 aka ce aura yawan sunayen Allah suna gashi shehunan nan suna aure ba kan gado kaji shehu daya 'ya'yan shi wajen 70 ya aka yi oho zanon iskanci iri iri ba wanda ba sa yi to gaba ɗaya sunna ba ruwansu da shari'a Allah ya tsare mana imanin mu saurara nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum